DW dandalin matasa. amma watan azumi mutum yakan ɗan samu lokaci ya natsi shi kaɗai ya natsa wajen dube-dube da kuma karatu a cikin kafar sada zumunta ɗin gaskiya watan azumi salahuddin muhammad kenan yake bayyana yadda yake amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen gudanar da ayyukansa na ibada a wannan wata na azumin ramadana dama sanin kowa ne cewa ana amfani da facebook da whatsapp da sauransu wajen kyautata mu'amala da jama'a da tofa albarkacin baki kan lamura daban-daban. To amma me ke bambanta amfani da kafofin sada zumunta na zamani tsakanin watanni goma sha ɗaya na baya da wannan wata na azumin Ramadana don samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala? Abin da shirin dandalin matasa na wannan mako zai duba kenan. Tare da ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla, ba a raba matasa da latsa latsin waya ko da a lokacin azumin Ramadana ne, don ta haka ne suke tattaunawa kan abubuwan da suka shafe su, kama daga kwallon kafa zuwa fina-finai da ma dai kwalliya da bukukuwa. Sai dai musulmi daga cikinsu na surkawa da abin da ya shafi addini da al'amuran rayuwa don samun albarkar da ke cikin wannan azumi na watan Ramadana. Ko da Aliyu Ɗahiru Aliyu, sanannen matashin nan da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, sai da ya ce wasu masu jin jini a jika suna kauracewa social media don dukufa kan al'amuran addini. Domin a waɗancan tattaunawar akan samu cewar waɗansu sukan zagi wasu waɗansu sukan ci mutuncin wasu to amma irin wannan lokaci akan rage irin waɗannan tattaunawa domin a guji abubuwa makamancin haka. wasu kuma suna barin shafukan facebook din ne su ga suna ganin kamar cewar yawan zama a shafukan na sada zumunta kamar facebook din da instagram da twitter da sauransu yakan ɗauke musu hankali a game da wasu ayyuka na ibada kamar karanta littattafan addini ko kuma karatun alkur'ani da sauran abubuwa makamantan haka abubuwan da ba a rasa ba da akan yi su ne kamar musu na addini yana kara tsamari a wasu lokacin saboda malamai suna janyo maganganun da za a kara tattaunawa a shafukan sada zumuntan kuma wasu al'amuran sun shafi addini da al'amuran rayuwa kamar irin namu na matasan da sauransu. Sai dai sabo da wasu masu jin jini a jika suka yi da kafofin sada zumunta na zamani baya sa su juya wa social media baya kwata-kwata a wannan wata mai alfarma. Salahuddin Muhammad da ke da zama a Kadunan Najeriya ya ce yana samun nutsuwa wajen kyautata mu'amala da kowa da sauraron tafsiri da ma dai yaɗa shi ta kafar WhatsApp amma kuma baya hana shi amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen nishadantar da kanshi musamman ma dai a fannin motsa jiki. Motsa jiki abu ne mai mahimmanci gaskiya na kan ɗan taba amma ba wai irin mai karfi ko mai yawa wanda zan wahalar da kaina ba sannan kuma kamar irin kallon bol wani lokaci ina zaune a gida na kan yi tunda abu ne wanda ake yin shi cikin natsuwa ina zaune ina ɗan yin tasbi ina kallo ina gani wannan yana ɗan bani dama in zauna cikin natsuwa ina kallon ball ɗin sannan kuma ina yin tasbi da wasu sauran zikirarruka. Me ke bambanta mu'amalar da kake da kafofin sada zumunta na zamani a shekara da kuma a watan azumin watan Ramadana? eh to alhamdulillah za ka ga a watannin baya nakan sada zumunci wanda kuma har yanzu ban tsagaita shi ba zaka ga kuma a yanzu haka nakan duba wasu karatuttuka na wasu malamai wanda sun yi nesa da ni ba ni da dama da zan iya sauraron su wanda kuma a yanzu nakan yi hakan. Sannan kuma nakan faɗakar kamar a shafi na haka da kuma wasu abubuwa wanda kila zan fita waje in ga wani abu wanda a watan azumi bai kamata a ce matashi yana yi ba um, a madadin in zo in yi magana da shi kai tsaye na kan zo um, kafar sada zumunta inda mutane miliyoyi za su iya gani domin in yi hannunka mai sanda. Amma kuma wasu matasan na nesanta kansu daga kafofin sada zumunta na zamani a watan azumi inda suke hawa daga sa'i zuwa lokaci. Ɗaya daga cikinsu dai ita ce Rahama Muhammad. wace take faɗakar da sauran takwarorinta illar da ke tattare da wannan ɗabi'ar. Eh kamar idan na kira ka zan faɗa maka ya kamata wannan lokacin a dage da ibada ta Allah a rage hawa shi social media ba wai kar a hau gaba ɗaya ba saboda dama dole akwai abin amfanarwa saboda zaka ga mutane ma aiko a status ko a wannan za a yi ta cewa ya kamata a dage da bautar Allah to ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya gani ya samu abin da ake nema. sannan ya dage da tsayuwar dare. Rahama Muhammad kina nufin cewa dukkan abubuwan da suka shafi kwalliya ko kuma kayan kawa ko ko kayan ɗaki ko ko waɗansu irin abubuwa da yaran mata suka saba mayar da hankali a kansu a kafofin sadarwa na zamani ke ba kya mu'amala da wannan a wannan azumi na Ramadana? Eh gaskiya ba na yi. To me dalili? Saboda ai kamar yadda na faɗa maka wannan watan na lada ne da samun tabarruki a gurin Allah. Ya kamata a ce an fi mai da hankali ne a wajen bautar Allah ba wai wani abu ba ko wani kwalliya daban. Saboda idan na duba wa'innan watannin bayan ai an yi abubuwa da yawa to ya kamata a ce wannan wata tun da shi keɓaɓɓe ne kwata-kwata kwana talatin yake mana ko ishirin da tara to ya kamata a ce an mai da hankali ne a gurin bautar Allah. To amma dai kin kwana da sani cewar sauran yaran matan ɗin suna yawan amfani da kafofin sadarwa na zamani ko don sada zumunci tsakaninku. Ya ma'amalar ku take kasancewa kenan a wannan azumi na Ramadana? Sada zumunci wannan ai akwai wanda dama kake da contacts ɗin su zaka kira su idan kuma baka samu damar kiran su ba zaka yi musu gaban message na barka da shan ruwa ko kuma a tashi kamar ai sahur haka. To ba lallai bane sai dole sai ta social media ka yi magana da su. sai dai salahuddin muhammad ya ce yana da ja a kan wannan batu saboda yana ganin cewa kafofin sada zumunta na zamani na da matukar amfani a wannan wata na ramadana ina gani wannan wani hanya ne mai sauki kamar rahama ce ma zan ce allah ya saukar ma al'umma gaba ɗaya tunda akwai inda um, a baya sai dai ƙila ka je gurin ko kuma ƙila ba za a iya naɗa ba wanda wani malami ne wanda kuma ƙila yana bayani akan wasu bayanai masu muhimmanci wanda ƙila ma ya shafi ka kuma ya shafi al'umman da kake zaune a cikin su baka da dama ka je gurin amma yanzu kana zaune ma a ɗaki ma cikin natsuwa zaka saurara kuma za ka ji. to ina gani gaskiya kafar sada zumunta tana da matukar muhimmanci musamman a watan azumi inda mutum zai amfani da ita ta hanyar da ta dace. watan rahama watan afu ba dai batun addini ne kawai ke daukar hankulan masu jin jini a jika a kafofin sada zumunta na zamani a watan ramadana ba hasali ma dai suna amfani da wannan damar wajen tallata hajojin da suke iya saye ko sayarwa a watan azumin ramadana a cewar aliyu dahiru aliyu a wasu masu amfani da shafukan addinin an a shafukan sada zumunta sukan yi amfani da su wajen tallace-tallacen abubuwan da ya shafi abin da za a siya a cikin watan azumin ko kuma a lokacin bukukuwan sallah kamar yadika tamfa takalma da sauransu su matasa sukan yi amfani da shi a shafukan sada zumunta na musamman a bangaren mu nan na arewacin najeriya ita ma dai rahama muhammad ta ce kafofin sada zumunta na zamani sun zama mai da nesa kusa a fannin kasuwanci abin da ya sa suke haka ka gani yanzu shi social media din ya fi komai sauki saboda mutum wani lokacin yana saida hajar shi to ba lallai bane mutum ya san wai daga inda kake amma ta amfani da social media ɗin zaka gani mutum mm, ya tallata hajar shi ma'ana nan da nan kawai ya faɗa inda yake kamar address ɗin shi garin da yake idan mutum yana ra'ayi sai kaga ya kawai tura kuɗi ta mota za a iya kawo mai ta free delivery dai ga dai hanyoyi nan masu sauƙi. Sai dai Rahama ta yi kira ga matasa da su rika amfani da kafofin sada zumunta na zamani ta hanyar da ta dace. Eh social media tabbas zan yi kira don Allah a riƙa amfani da shi ta yanda ya dace saboda duk abin da fa mutum fa ya rubuta ko kuma ya karanta ranar gobe ƙiyama sai Allah ya tambaye shi akan wannan abun so ya kamata social media ba wai guri bane wai da a ce na yin abin da bai kamata ba ya kamata ka ci amfanin lokacin ka ci ribar damar ka kar ka zo kuma kayi wani da ba daidai bane kira na ga matasa kenan dan Allah a riƙa amfani da da ya dace. Sai mu kame da hirarraki sakaka babu kuma sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kai gaci. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. Za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa. Muhammad Awal Balarabe ke cewa bi salam.